Masauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin su na FM daga Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Litinin uku ga watan Satumbar shekara ta dubu biyu da goma 2018 za mu yi magana ne akan shin me ke kawo ga bayan masoya ko ma'aurata sun rabu ko da tsiya ko da arziki amma daga baya sai kaga sun koma ma juna. ina tunanin kamar akwai a zuciya wanda zuciya kakan ɗauki mataki ta kai ka tabaru kana ganin ana son ka kana ganin dangin suna son ka saboda haka sai wulakanci wani lokaci ta so kawai shi namijin misali ko ba haka bai ce riga ne ma zan iya cire kinsa in kuma auren an bashi dan kuɗi yana ganin kuɗin shi ne yana iya kawo wannan ai mace in ka aure ta kana tunanin macen kirki ta idan ka ga ta zo gidanka abu ya canza another thing da muke da shi mu a nan arewa shine akwai communication gap sona zama shiki na bayan an ji wannan tattaunawa da aka ji so min tabinta game da koman aure ko soyayya za kuma mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku kuma kuka amsa mana sannan za mu shawakar soyayya daga Hamisu Breka. Yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka baku a shafukanmu na abota cewa me, kuke gani yake sa ma'aurata ko masoya komawa wa juna bayan an rabu cikin salama ko baram-baram. To sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce to abin da ke sa haka dai ba zai wuce haduwar jini ba wanda kuma kauna ke haifar da shi domin sai akwai kauna a tsakani ne sannan jini ke haduwa har ya sa ka ga masoya ko ma'aurata sun zama tamkar laila <laughs> to fa wannan na 'yan yake eh. sai sakonmu na gaba inda ya fito daga dr gwani mai gari gonige niger inda yake cewa Salam yau da gobe fatan mu dai Allah ya zaunar da ma'aurata lafiya a tsakaninsu. To Amin sai kuma Musa Maina Kandilwa Bukar ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya shirin yau da gobe hakika wannan soyayya ce ba wani abu ba. To sai saƙon Abba Hamza mai salati inda yake cewa soyayyar da ke tsakaninsu ce ta sa suke komawa. Yahaya Damna Azare jihar Bauchi ya ce salam filin yau da gobe tabbas abubuwan da ke sanya ma'aurata ko masoya komawa da juna bayan sun rabu shine rukon amana, wa juna, taimakon kai da sauransu. Sai Abubakar Ayuba Sadiq inda yake cewa salam yau da gobe, ai daman zuciya da kuma rashin haƙuri ne ya saka rabuwar. Daga baya kuma idan aka huce sai a yi da na sani. Barista Hassan Shola Maska ya ce a salam filin yau da gobe ya kamata ma'aurata su rika kyautata wa juna ko da bayan sun rabu idan dai akwai yara a tsakaninsu ku huta lafiya a ga usman da anti daula salim to mun gode sai gali sirajo paki inda yake cewa salam filin yau da gobe a zahiri gaskiya ba komai ne yake kawo hakan ba illa so da ƙauna hakan ne ma yasa nake kira ga magidanta da ma masoya cewa a rinka yin hakuri da juna lokacin da aka samu wani kuskure a zamantakewa oga kabara da anti daula a tashi lafiya to mun gode <laughs> haka hmm. to sai kuma haka murad adamu jumba madara ya ce yarda da juna yayin da ake tare a matsayin ma'aurata ko masoya ke sa komawa juna bayan an rabu cikin salama koma a baran-baran Tofa. Eh. Sai Sani Baba Wuru na fada Gombe inda eh. yake cewa salam yau da gobe ni a gani na hakan baya rasa nasaba da soyayyar gaskiya da adalci da suke yi wa juna kafin rabuwarsu ku huta lafiya. To sai Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe ai abin ne da Hausawa ke cewa sabo turken wawa ke sa ma'aurata ko kuma masoya su sake komawa idan sun rabu. To sai Ahmad Sale na fada inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika bayan rabuwa da juna da wasu ma'aurata ke yi daga baya kuma kaga sun nemi ci gaba da rayuwa tare ni a ganina tun dama can an rabu hmm. cikin kwanciyar hankali ba duka ba zagi a tashi lafiya. Sai Sadiq Wada mai kaje ce zuciyar ɗan adam ba ta iya mancewa da halacci gaba ɗaya shi yasa duk lokacin da mutum ya tuna wani halacci da matarsa ko masoyarsa ta yi masa sai ka ga ana gaggawar komawa juna. Tosai, sai Sama'ila Abbas mashargan hmm. Nijar, Allah sa na faɗi wannan sunan da ya inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ni dai ba abin da zan ce maku ina maku fatan alkhairi a tashi lafiya. To mun gode sai Dr. Goni mai gari gogi ne. a Nijar. Mm, kama ma wanda mun eh, faɗa saƙon shi Yawwa, eh to mm. rabon shi yanzu sai ce tabbas akwai rigima a tsakanin <laughs> ma'aurata shi yasa suke rabuwa kuma bayan hankalin siyasa ke haɗuwa sai su sake komawa. Mm. Sai saƙon Rulwanu Ibrahim London Huba inda mm. yake cewa ai idan an rabu kam ta faru ta ƙare don mm. haka <laughs> haƙuri shine mafita kawai a zauna da juna <laughs> wata kan ayi haƙuri kan ma a bari a rabin kenan yawwa to sai kaka alhaji bukar gursuma da masak ce salam filin yau da gobe wannan ba komai bane yake kawo haka illa shakuwa da juna kuma gaskiyar soyayya da aka nuna wa juna a baya ke sa haka sai Musa Sale Maleri inda yake cewa to yau da gobe muna biye da ku za mu ji ta bakin masu soyayya don mu karu. Ku mhm. tashi lafiya. <laughs> To sai sakon karshe Imrana Abdullahi Tingno Alasa na faɗa daidai ce yau da gobe ni a gani na wata za ta koma ne domin 'ya'yanta wata kuma za ta koma ne domin sun gane kuskurensu suna kuma yafe wa juna. To mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni. To game da wannan batu na abin da ke kawo koman soyayya ko ma'aurata bayan sun ta halin arziki ko kuma ta tsiyatsiya Binta Ibrahim daga Kaduna ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Sannan kuma bayan an gama za mu ba ku damar tufa albarkacin bakin ku ta waya a alamar tara daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga yadda suka yi a tattaunawar. Wato kalmar kome dai kalma ce wadda a rabu a kara komawa a zauna. Shin wai me ke kawo kome? Ni da na iya tunanin ina tunanin kamar akwai zuciya wanda zuciya kakan dauki mataki ta kai ka ta baro Kana ganin ana son ka, kana ganin dangin suna son ka, eh. saboda haka sai wulakanci wani lokaci taso. Kawai shi namijin misali eh. zai ɗauki wannan matakin ko ba haka bai ce riga ne ma zan iya cire kinsa in kuma auren an bashi dan kuɗi yana ganin kuɗin shi ne eh. yana iya kawo wannan. Don da yawa ko da yake da yake akwai malamai da yawa amma bari barin bai tunda an bani wannan dama eh. wani an bashi auren ne yana ganin dan shi yana da kuɗi ne mhm. saboda haka tunda yana da kuɗi kuɗin shi ne yasa aka bashi mm. zai ci in taimin tsiya riga ce zan iya sawa in cire ina da kuɗi domin mun ga wannan akwai misali na gani sai da ya sakin su uku zuciya mm. sai kuma eh, ya ga ya ga ya sanya dawo mushi mm. sai ne wani ina son hada miki labari ne ya hada baki da shi ta je ta auren kashe wuta eh. ga kuɗi da alkawarin ya aure ta kar ma ya kusanci ta eh. sati zuwa wata ɗaya sake ta dama za mu za mu tattauna wannan watan batun na na auren kashin wuta amma yanzu maganar da muke shine na maganar kobe shi zuciyar nan wai shi na malam bahaushe daban yake aka kera shi wani lokaci kuma daga wurin matan ne fa ba maza kaɗai bane a to malam tsaya ah. ta kuna ba matan su kare kansu eh to kamar yadda yace wani lokaci eh. abin za a duba bangaren wato shi namijin da ita kuma macen hmm. kamar yadda yace wani lokaci namiji yana ganin ai auren nan ba abu ne mai wuya ba eh. in na saki sake ta zan biya kawai musamman ma yadda mazan ke faɗi yanzu mata ana da yawa amma suna mance eh, amma suna mance cewar macen aure daban mm, take so sai yayi sakin zai dawo ya rika da na sani to daga mm. wajen da na sanin ne sai a fara maganan a komar da auren. To. kin ga kenan tun farko bai kamata a yi saurin aiwatar da saki ba. Eh, in za a ƙara dawa me sa ma kai sakin tun farko? Shi ne ai kuma kin san cewar idan namiji ya saki mace mm. duk yadda saki yake kama daga ɗaya mm. zuwa ukun da ya zan haramun mm. babu daɗi yana yana wato abin da bature ke ce ma da bai gogewa. Eh, wato ya mata wani tabo. Tabo wanda ba zai taɓa gogewa ba ko da an dawo tare eh. wannan baƙin cikin yana nan a cikin zuciya. Haka ne lokacin da wani abu ya ƙara haɗa su kwarai kuwa ana iya ci gaba to kuma da ya ce wani lokaci daga wajen matan ne hmm. ba zan ce ba daidai ba ne wannan akwai mata still yanzu da suke hmm. zaki ga musamman in ce matan arewa eh. sai ki ga mace in zuciya ya zo mata ko kuma wani dan sabani ya shiga tsakaninta da eh. mijinta sai ta ci kwalan shi wanda kullum ana magana cewa in ka haifu ka sake ni malam sani ni wannan kalma ta ku da ce wato ai bayan an yi wai zuciya ne akai sannan kuma wai sai a koma ce nake sauran al'adu a arewaci din ma wanda kuke tare da su da wanda suke kudanci baka taba jin an ce an yi saki sai daga da an ce an dan rabu aje a huta wato separation kenan za a iya rabuwa kowa ta kama gaban ta matan ma a ce je gidanku sai ka kan dauki shekaru ma amma daga baya za su iya dawowa me yasa naku ya zama daban ne wato abin da ke faruwa shine al'ada irin ta malam bahaushe eh. kuma ta fi daidai ne da abin da ya shafi addini lokacin da ka dauki mace mm. ka kawo ta gida mm. ka kawo ta ne domin wato ka kula da wasu haƙoƙinta wanda addini ya durama mm. to da zaran fa aka samu matsala to za ka iya rabuwa da ita to ba mamaki dama ai addini ya ba da dama idan kila ko wasu abubuwa ne wanda ta yi wanda ya sa ka rabu da ita to sai kuma ka zo ka ga ta gyara wannan hali shi kenan sai ka ce ta dawo ai ka bi ka bi shari'a ya wajen ne ta gyara wani hala a gidan wata ta gyara ka gani zaka iya gani to ai yayi wani auren da ka bi ta yanda ka ganta a waje ka ga take da hali mai kyau zai iya yiwuwa kaga ta gyara akan abin da take yi da kila da ba ta tsafta sai ka zo ka ga bayan kudu sai ka ga tana to ai baka bata abin tsaftan ne ah. yanzu kuma ta je gida ake bata a gidan iyayenta mm. wani lokaci ai su matan za su ga sun yi kuskure shi na ce ma zan dauko wancan magana eh. wata matan kawaye suke ziga ta ko da daukan haƙƙi ne a ah, misali nake miki don ya faru a cikin a wurin makota ta ce ka sake ni in ka haihu mm. na baki wani labari yago ya haifi ya sake ta kuwa. Mm, da ya ah, sake ta ita ya eh, san ya haihu eh. ai ba sai ya tsaya musu da ita ba eh shine ya sake ta yanzu ita ta dawo ta neman arziki ta dadar sannan akwai maganan da zan kara a nan mm. kin san wasu mazan musamman yan arewan mu din nan eh. zaki ga wai namiji in ya auri mace ya kawo ta gida sai ya ce wai bai san reni zaki ganshi a waje yana wasa yana dariya amma da zaran zai shiga gidan shi sai ki ci gaba da murya ya ta kuma kuma sai daga matarka ya kamata ta zama kawarka a bakiya ka da sauransu amma nan wurin muna da wannan matsalan to kin ga kuma ita a waje sun saba in yazo suna wasa suna dariya kawai na shigo gidanka eh. sai ka canza min ga ko daga nan za a iya samun matsala sannan in ya ga ta koma gida in da tana gida yana sai mata yan turare sabulun wanka oh. ta shigo gida sai ga duk wa'in abubuwan sun ragu oh. in ya sake ta tafiya da ya kare to ta ji da shi eh in ya sake ta tafiya ga cewa abin ya irin ta dawo ta yi kilin in ya ga ta ga dawo ta yi kilin sai ya dawo ya ce yana so ta dawo to wa ya sa ta kilin din wai na to ai ke Khadija baki ce komai ba kina jin yadda ake bararrakan mata to gaskiya wannan lamarin a maganan sakin ma balantana hawai hamu muke zuwa mu roke su a yi mana komi ba za a ce laifin mata ne kadai ba idan mata na da nasu laifin to su ma tabbas maza suna da shi a gagarin yawa an ce karfe ɗaya baya amma waye sakin shi namijin ne ya sakin to wata wani Allah akwai abin da ta mishi wanda ya mm. tunzura shi mm. ya yi zuciya har ya sake ta saboda an ce dai mai ɗaki shi sai inda yake mai yoyo shi namiji shi san irin kalan zaman da yake da matar shi mm. haka ita ma mata ita san irin zaman take yi da mijinta a ɗaki mm. mu dai abin da suka muka ji daga bakin da shi muke amfani yawwa to ni dai shawar da zan ba maza a nan shine su ringa kai zuciyar su nesa wani lokacin zuciya ita ke mm. kai mu tabaru to ba kya ganin kamar yadda suke faɗa ne cewa mun zama kamar kaya a cire ne kawai a sake wani eh suna faɗa haka kuma wani zuciya ke sa suke faɗa haka idan mace ta gaya musu wani wani magana da ta bata mata rai hmm. to sai namiji duk abin da ya zo bakin sai ya furta mata okay so hakan yakan gushe kenan wato shi abin da ke ke jawo komai suna nan da yawa na farko shi da kanshi zai iya gane cewa yayi kuskure shi mijin na auren ta eh, farko a'a na cewa me yasa ma ya sake ta oh. kila ko wani hanyar da ya kamata ya bi domin ya gyara ta to ya kamata ya dawo da ita na biyu akwai ƴaƴa hmm. zai iya sawa albarkacin ƴaƴanta ya sa ya dawo da ita hmm, sannan na uku akwai manya a akwai zaman da ake shi kai ka san cewa ana wannan zaman ne domin albarkacin wani abu to dan dole za a yi wannan ba magana dole bane ah, to ai akwai dama shi dama shi a neman lada da auren nan fa gaba ɗaya fa ibada ce do akwai kayoyi da yawa a hanyar nan akwai wanda iyaye ne za su sa ka ci gaba da zama da matarka. A dawo da ita. A dawo da ita. Ya mana mm. akwai wanda mutumin da duk iyayen da mutum ya kai ga rashin ji. Akwai mutumin da in ya zo ce wane ina so kai kaza. za ka yi biyayya ka yi kuma wannan biyayyan da kai lada za ka samu saboda ba ka dirka mata wani ba mamaki kila idan guda ɗaya ce sai karo mata wata mm. in su biyu ne karo ɗaya mm. idan ya gaba zai iya ba akwai wanda da san matan shi uku da suka bata mai rai gaba ɗayan su ya sallame su ya kara ya kara gaba mm. ya je ya samo wasu guda biyu ya zauna da su aka ci gaba da zaman lafiya idan har bai ji abin da yake so ya mishi daɗi ba ba za a zauna a idan kaga cewa abin ba zai ma daidai ba sai ka nemi hanya to shi dai koman nan dai na kamantin nan mun faɗa cewa al'ada ce wannan nan arewa shine aka fi ganin shi mm. me yasa ba za ku yi ari al'adun wa'ansu ba na cewa kuna iya cewa mace ta je ta huta kai ma ka huta ko wannan ku tunani akan al'amarin da yake faruwa daga baya sai a zo a shirya da a yi wannan bata uh, sunan ai abin da yake faruwa wani za ka ga tsakani da Allah in yi auren nan ba tunanin kara mata mm. amma da zaran ta fara mai wani irin halaye zai ta mm. tunanin cewa akwai uh, surukai suna da mutunci bai kamata ba dalilin da yasa ke wani ke tunanin ya kara mata mm. ko ta canja hali ba wai ya danya mata mutunci ba inda matan suna tsaya sanasu su karatun ta nutsu. ba za mu yi sakin ba sannan eh. abin da addini ya ce a samu faɗakarwa shi ma namiji ya samu faɗakarwa za a samu zaman lafiya. Kuma jada da cewa ku ne kuke sawa ake saki ba da na aiko. Ai bari. in. me ta zai dawo da ita tun da halin tun da kin san cewar bari mu koma bari mu koma a magana. da ya kamata a wajen nan. Mm. Kun san cewar ku maza kun fi mu hankali ko? Mm. Duk inda aka ce yau mace ta zama ta kamata ka ce mm. hankalinku ba ɗaya ba. To yanzu tun da kai ka san cewar ba ɗaya kuke ba a wajen tunani mm, idan ka zo shi yasa ka zama babba mm. to me yasa namiji a kowane bangare mm. aspect na zaman zamantakewan aure ya yadda shi babba ne amma wajen bacin rai da samun sabani <laughs> ba yadda shi ah. babba ne sai ki ga ni na ga namijin da ke tsaya da mace ki ga yana tafi tana yi eh. yana yi tana eh. cacan baki in ce me haka to ina babba ana dan bace ma wai idan kai zaka iya tsaya da matarka tana yi kana yi eh. to babu babba a wajen bai kamata kuma ka dauki kanka wani wai kai ne head ba kai ne shugaba a wannan family ah. to a matsayin ka ko na babba in ji bahaushe ce babba juji ne me yasa tun farko ba za ka yi hakuri ba tunda ba za mu muna magana ba za mu koyi bayan kanmu ba eh, idan mace tana da cacan baki kin san mace ita ce za a rika duka tana mm. sai ka kashe mm. sai kai amfani da hankalinka a matsayin ka namiji sai ka kyale ta mm. a'a sai ki ga namiji to ki tafi mana dan nasa ke kin tafi eh. sai me ai mace in ka aure ta kana tunanin macen kirki ce ta shigo gidanka tana wasu kuma dan ta sauran shi sa ka kawo ta cikin gidan idan kaga ta zo gidanka abu ya canza another thing da muke da shi mu a nan arewa shine akwai communication gap babu tambaya kin ga can wa'incan abin da suka fi mu kenan mm. suna tsaya su duba me ya kawo matsala me kin ya bukaci me yasa ya fuska ke ya canza to budurwarsa ce ko akan hanya ki ga masoya suna tafiya suna mm. hira suna dariya to saurayi da budurwa eh, ne muna gane ya miji ne a nan arewa muna gane sai ki ga tafiyan ma ita macen daban yake an dunkula hannu ana baya yana gaba eh ba a tafiya a ce me yake kawo haka mm. amma duk wa'annan a nan muke samu to kinga ya kamata a ce duka haka suke sannan kuma duk da maganan nan na eh, kone ni. Eh. wai shin me yasa ba za a dinga jinkirta maganar sakin nan kuma me yasa bayan ka sake ta za ka koma mata ka haƙura mana duk ai wani lokaci me yasa baka dudduba duk ina abubuwan da malam sani yanzu ya zayyana mana cewa maganan ƴaƴa a maganan kila a yayi kuskure ne ya sake ta hmm. ko kuma wani babba ne hmm. za ta ci albarkaci ba shin duk bai duba ina abubuwan ba kafin ya sake ta me yasa sai ba ki sani ba hajiya wani lokaci suke daukan abubuwan da zai sa matakin da zai sa ka dauki duk ka dauki option din ya ke tafiya dole sai eh. ka dauki matakin da za ka ce kama hanyar gida saboda ta fi ka hankali kenan ba magana ta fi ka hankali ka bi anyoyin da ka bi ka kira manya ka gi mata kishin duk ah. abin bai canja ba. Ah. Ai wai dama eh, wai dama magana ke tun ba aka rabu. Koyi darasi ne. Eh dama mun magana. Ta huta gida ba sai ka sake. Yawa Wato ni akan wannan magana eh, ta je ta huta din nan. Hmm. Me ma'ana ta je ai ta je ta huta kin kan mu muna maganar arewa. Hmm. Arewa kuma Hausawa hmm. da yawa kin ga inda addini ya tsara. Na ga miki tun farko. Ita wani eh, Aisha ta dan so mata kaɗan. Ah. Ni ko na goyi bayan na nuna laifin mata na nuna laifin maza. Ba ta so ta bugiran ta bugiran. Kamar yanda kika ce je gida ki huta. ai kotu ma in aka eh. kai kara mm. cewa suke da kace mata ta je gida a kan saki yawa ai saki ina so ku tsaya ni ku ni ku ni magana tintin ba ina da abin da ce ni abin da nake magana anan maganin wata je gida ta huta ba ta taso ba eh. abin da aka aje a ka'ida hmm. in akwai wani abu in ma ka ce ta je gidan ba wai ta je ta gama zamanta har zuwa sai lokacin da kai ka bushe iska ka zo ba eh. waliyinka da waliyinta za su zauna a zauna magana hmm. amma magana wani ta je gida ta in ka ce ba mutum je gida ya huta akwai wani adadin lokaci da ka ɗiba mai ne mm. a'a wannan ki je gida dama za ta tambaye me kika zo yi shine ce in zo mm. to a kira shi zo immediately haka ne akan lokaci amma magana mm. sannan ni akan magana fa kome din nan abin da ke sawa ake kome ni ina so mu tsaya akan wannan akwai dalilai da yawa kuma wa'ina su ne kaɗan daga cikin to wayannan dalilan masu ƙarfi ne kuma ya kamata mu ci gaba da inganta su Ah, ko kuwa eh, eh, mu guje mu guje wa sakin auren ah, babban babban abin sha'awar anan shine hmm. na farko ma kar ma ai sakin balantana a koma magana kenan ni magana da zan yi a daure a daure na ga mu matan Hausawa akwai wani magana da zan yi anan guda ɗaya gaskiya mu matan Hausawa muna da matsala wai ce matsala a'a kinga kadisa. Hmm. saboda mu matan Hausawa muna da wani abu guda ɗaya muna da san jiki idan daɗi ya mana yawa hmm. muna misbehaving tsakani da Allah <laughs> To ai Aisha Idan kika ce haka ban ce ƙarya ne ba. I am not disputing that matan arewa idan mm. suka samu waje suna mm. abin da suka ga dama. Mm. Amma kuma su kuma mazan arewa suna da saurin furta saki bari ki ji. Ai ko a can cikin kabilun kamar yadda kika ce akwai matan da suke da irin halayen matan arewa. Amma mazajen ba sa saurin furta kalmar saki. bahaushe ne zaki ji kai tsaye zai ce ma mace ki je na sake ki saki uku a kan ruwan sha ma a wani ba har saki ruwan kan ruwan sha sai ma na bahaushe shi zai ce ma mace idan kika taka kafa bakin famfon can bakin aurenki ana wasa da aure shi sai bayan dan wani lokaci nan da aka ci aka ce a dawo ya ga masa ba za a tun farko abin da muke magana shi kayan ko addinance cewa aka yi mm. akwai matan ba cewa Eh, ana neman eh, miji ya zo ya bada bayanin ya saki mace ne ko yaya ne mhm. sai bayan watanni eh, ma'ana ko da tafiya ya yi ko ya mm. ko bacewa ya yi ana bada wannan period din mm. to ko auratayya kamar um, a sabani ma mm. kaga ana bada kuma ba fushin da zaka yi ka rike abin a cikin ranka musamman namiji da mata a dau wata daya wata biyu ba ya huce ba to sai ne muke ganin sati daya ma ya yawa so kuma shine muke duba to me zai sa da maganar ma a yi sakin har a ce ana neman komai wato an fara da nadama kenan inda za a a ringa zuwa gida sai na gaisa da hakuri ana kai zuciya nesa babban eh. dai abin da kenan shine a ringa hakuri ana kai zuciya nesa to dan Allah a tunanin wanda wani abubuwa shi komen nan ne illolin sa yake da shi a cikin zaman aure zubewar mutunci na eh, wani duka mace da namiji dan da mm. zaran namiji ya saki mace mm. to ko sun koma ita ta a kallon shi wani iri shi ma zai a kallon ta wani iri ba kamar da ba ballantana ma idan ta ga wani auren ba eh. wani haka din ne wani kuma gaskiya za su fuskanci kuskure za a ga sun dinki ba za a sake samun haka ba saboda tana iya zaman da ta yi gidansu ba ta ji daɗin zaman nan ba mm. duk yadda ta koma gidansu ba za a dinga kula da ita kamar budurwa ba za a rika nuna mata wani halaye dole ta yi tunanin cewa to in ta koma shi kenan shi kuma kila ba na sani ai malam Muhammad ka cewar idan aka ce saki musamman na zamanin nan mm. yana zuwa ne da wulakanci mafi yawanci mm. za ka ga cewar danginta da dangin shi kafin ma a kai ga wannan matakin sakin mm. an fara samun tangwala to da zaran maybe an zo an dawo an yi kome an zo ana zaman aure oh. barnan nan da aka yi mm. maybe shi ya kai karanta wajen dangin shi ya faɗi aibinta ita ma ta faɗi nashi mm, kowa ya faɗi abin da zai favorite shi ya faɗi eh. abin da zai sa shi shi ya a gashi a eh, matsayin su sun yi su barna ne ni abin da zan faɗa kenan because sun bakanta ma yan uwansu kowanne ya je ya kai kara an faɗi maganganu su ku kun da kun shirya an yi eh, komai su kuma tantabarin soyayya nasu ya ƙara dawo kun haɗa cikin zukatan yan uwanku babu daɗi to ai shi yasa tun farko farko kamar yadda muke ta faɗa hmm. ya kamata a haƙuri hmm. kamar yadda shi malam sani hmm. ya ce akwai dalilai da yawa to kafin ma kai sakin kafin a kai ga maganar kuma ka duba dalilan ka yi haƙuri. Kada kisa akwai wani saki Fada wasu Hausawa suke mai laƙabi wai dawo mu karkare. Eh wata saki ne kenan. Ai mana wai da wato idan kika ji an faɗa wannan kalmar dawo mu karkare eh. saki biyu to a cikin su biyu ba duk wanda bai yi hatara ba. sai ta an sa ai sai karasa kawai to shi sa ni na to kin ga wannan kuma shi babu dawon eh. to saboda haka gaskiya maganan gaskiya shine kamar yadda Aisha ta faɗa mm. mu gusa mu akwai adalci ya koko wato kowa mu maza mana eh. wani mijin ba yan wato ai barin barin tambi wa'annan matan da Allah cikin ku akwai wacce misali ba ma fata ko da wasa ko a cikin mafarki akwai wacce za ta iya yadda ai komai da ita gaskiya idan ka ce bai bai ka mm-hmm. ce min ka san abin trista general ne mm-hmm. to da zarar mm-hmm. igiyan ya rage guda daya to ai tun da har za ka iya yin zuciyan cewar a tafi mm. to ina ga gara kawai kowa ya kama gaban kowa ya hakura mm. malama ni ma haka na an yake dan ni ma dai ina da wannan ra'ayi in dai har namiji ya sake ni mm. to kuma gaskiya sai dai kowa a haƙura gaskiya in dai har saki ya fara gifta tsakanin mu to Allah Allah ya kyauta haƙura sa suka bara da suke ta <laughs> Washington DC kuna jin irin da muke yi sai mu a ra'ayin kuma akan wannan magana namu na komi wassalam zuciya ta kai tsaye ta waya yanzu bari mu ji ku gudunmuwar. Haka yake eh, to ga wani ma daga jama'a ra'ayi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Salisu na gaida mai biredi ne daga jama'ar jihar Bauchi. To Salisu na gaida. mabugawa na arewacin Bauchi. To barka Salisu na gaida. gashi mun ji forum mun ji wakar breka duka. To mm. muna ji ka eh, Na ji wakar breka kuma akasari abin da yake kawowa haka take faruwa har ga Allah rashin ilimi a wajen auratayya shi yake kawowa kaga ba wai soyayya ne ba ai ba. Mm. Har in kaga an rabu an mm. dawo an sake zama to mm. akwai matsalar da a cikin ɗayan biyu wani bai gane mm. halayyar dan uwansa ba inda za a gane abu ne mai sauki ai in dai da ke ya ce zunzurutu da ba za a da ba <laughs> to break uh, wai break a ce salisu na gaida mun gode yawa yawa don haka kawai akwai matsalar rashin iya zaman shi yake kawa daga salisu na gaida mai biredi jama'a mun gode malam salisu ga kira nan na gaba assalamu alaikum Eh, eh, katsina ne. alaikum salam. Kina magana da shugaba Iliya ne kanti da shayi bakin kasuwa kantin daura a tare Nigeria. To barkan mu da wannan eh, lokacin Malam Iliya. Barkan ku da yamma. To wani irin gudunmuwa za ka ba mu jama'a don ganin an samu zaman lafiya ga aure da kuma masoya. Gaskiya ni abin da zan faɗi tsakanin ma'aurata biyu mm-hmm. kina ji na. Mm. To a lokacin neman auren ake sa ƙarya. Mm. Eh. idan ka mata karya kana da kaza kana da kaza ta zo ta gani babu yawa eh, eh, ka mata mata hannu mm. caji ka je ka saida kana zauna ba to mun gode sosai yawa to kuma bari mu je Nijar salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Usman Kabara barka da warhaka barka ina gaida ansa barka da shigowa wannan filin <laughs> mai magana mai magana alasan tayar san problem daga filin jirgin fore niger to alasan muna jin ka idan aka yi aure ko masoya suka rabu ko aka rabu da aure sai ka ga an zo an komo me ke kawo haka ya kuma za a magance haka to ni dai ni na malam gabara abun da zani cewa dai wannan rashin hankuri ne da rashin gane mai juna mm. Eh, ya kamata zama aure shi zama ne na haƙuri tun lokacin da aka so mai yin shi kenan ya kamata a ce dukkanin ma'aurata da zaran an ce gara da an kaɗar mamuku arme a ce yanzu abin da aka bukata gare ku haƙuri. eh to mun gode sosai alasan eh, mun gode alhassan saboda lokaci <laughs> bari mu je jiga bari salamu alaikum amin alaikum a gurguje kan layi a gurguje ya haya salisu gabarin ne daga haɗe To Malam Yahaya wani irin gudunmuwa za ka bada game da wannan maudu'in namu na yau? Layin nashi da sai a hankali. To gaskiya abin da yake faru. Mm. ne tun daga tushe mm. ake yi. To ai sai dai kai haƙuri lokaci layin ba kuma gashi ba shi da kyau. Eh, yanzu kan dole mu haƙura. Akan mm. ki zan jura mayar da yi an za a je da shi mm, mm, <laughs> to yanzu kan dole mu tattare na namu ina mm. yake yanzu kan a madadin daula salim sai kuma daniel brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne ne usman ahmad kabar a washington dc ke cewa na barku da salisu bureka mai sabuwar